barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na asabar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan a nan gadon kaya a cikin garin kano a yau 21 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan uku miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih na Zainuddin Ahmad ibn abdullatif Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na nawa na 150 kafin mu shiga karatu a cikin hadisin da muka fara karantawa a wancan satin za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani yana tambaya dangane da abin da muka yi darasi a kansa a wancan zaman na halaccin tabarruki da asarin nabi sallallahu alaihi wa sallama jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani abu nashi kamar tufafinsa da sauransu mun karanta hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da wannan mai tambaya yana tambaya cewa to ya za mu yi mu haɗa wannan da abin da ya tabbata daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu cewa yana hana wasu su rika wato kai komo a gindin wata itaciya da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a ƙarƙashinta babu shakka wannan ya tabbata annabi sallallahu ah, umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yayi umarni da a sare wata itaciya da ya ga mutane suna ta kara kaina a kanta kuma na umar ya yi wannan gudun kada mutane su koma ga shirka a yau da gobe jahilci zai iya yaduwa har a wayi gari wasu su rika tsammanin cewa wannan itaciyar tana amfanarwa ko tana cutarwa a karan kanta a rika zuwa ana roƙonta wani abu ko ana neman wani abu a wajenta babu shakka sai na umar ya yi wannan domin ya hana akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittifakan ba ya yi lam ya sulhu kasdan ba wai ya nufe shi ba ne sai dai kawai ya faru ne haka kwatsam ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi abun bane da niyya da gayya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya buƙaci hutawa ya zauna gindin itaciya ba wai ya nufi itaciyar bane a karan kanta don tana itaciya ta musamman a sai dan lokacin hutun ya dace yana daidai wannan itaciyar wataƙila da ba a nan ya dace ba zai zauna a wata itaciyar dai daban ba a wannan ba to irin wannan shi ne sai na umar yake kwaban ɗansa abdullahi bin umar wajen bibiyarsu amma abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rike shi nashi ne na musamman ba wai kawai ainihin ya faru bane haka bagatatan sudfatan to wannan shi ake magana kamar sa sallallahu alaihi wa sallama kamar kwanukansa da yake cin abinci da sauransu wanda kuma mun yi bayani a wancan karan cewa duk waɗannan abubuwa a yanzu ba ka da abin da zai tabbatar da cewa akwai su ba wani abu da zaka iya ɗagawa ka kawo hujjoji masu ƙarfi gamsassu waɗanda za su tabbatar da cewa wannan abu shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi duba da cewa abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari bayan wafatinsa 'yan kaɗan ne kuma galibi wasu sun ɓace saboda yaƙe-yaƙe da wannan al'umma ta biyo ta cikinsu da kuma waɗanda wasu abubuwan masu su sun sa an rufe su da su a cikin su saboda haka babu wani abu da zaka iya tabbatarwa da cewa wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ah, sai wanda yake tambaya akan sa tsukakkun kayayyaki babu shakka kayayyakin da suke matsatsu za su nuna wato surar gangar jikin mutum musamman al'aurarsa wannan bai halatta ba musulmi ya sa su bai halatta namiji ya sa wannan ba amma kayan da za su suturce shi ba za su matse shi ta yadda za su nuna al'aurarsa ba wannan babu komai don ya saka um, sai wanda yake tambaya akan musafaha yake cewa malam mai hukuncin musafaha da wani sashi ko bangare na hannu wanda ba cikin tafin hannu ba to ban san ya za a yi musafaha da wani bangare ni ban san ya za a yi wannan musafaha ba musafaha dai shine ka hada tafin hannunka da dan uwanka idan da bayan hannu kuka yi to wannan sai ku bashi suna amma ba sunan shi musafaha ba sai ku kira shi da sunan da za ku bashi amma ku ku kira shi musafaha musafaha shine ka sa tafin hannunka cikin tafin dan uwanka shine ake kira musafaha amma in kuka hada yatsa da yatsa ko kuka hada bayan hannu da bayan hannu wannan ko kuka san me kuka yi to ka sunansa daban ba sunansa musafa ba sai wanda yake tambaya cewa yana da yawan shiga masallaci a shi ma'abocin shiga masallaci ne har ma wani lokaci yana kwana a cikin masallacin to dole ne sai ya yi tahiyatul masjidi dai shigowa kai dole kai tahiyatul masjid kuma kai hakuri akwai wanda za a za a iya yi masa hanzari kamar mutumin da ya shigo yana aiki kamar mutum da yake aiki ya shiga ya fita ya shiga ya fita daga wanda ba za a ce duk shigowa ba kuma maganar da ake maganar ka zauna idan za ka shigo ne ka wuce ko za ka shigo ka ɗauki wani abu ba zama za ka yi ba wannan ba a wajabta maka tahiyatul masjid domin ta tahiyatul masjid hukunci ne na wanda zai zauna in ya shigo cikin masallaci za da kala a ahdukum almasjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu kaga hukunci ne da ya ta'allaka ga wanda yake bukatar ya zauna amma wanda shigowa zai iya wani abu ya fita shikenan amma dai ka shigo ne dan ka zauna to sai kai tahiyatul masjid wannan shine hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kasancewar kana kwana a cikin masallaci wannan ba shi zai dauke maka hukuncin tahiyatul masjid ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa a cikin masallaci suke kwana musamman ma waɗanda ba su da gurin kwana waɗanda aka fi sani da ashabus suffa a cikin masallaci suke kwana haka nan da wasu samari matasa a wancan lokacin irin su abdullahi dan umar ta cikin masallaci su rika kwana kafin su yi aure su samu gidajensu na kansu to kaga hukuncin bai zo ya keɓance su ba ya ce amma banda ku da kuke kwana a cikin masallaci saboda ka kwana a cikin masallaci wannan ba shi zai sa a yafe maka tahiyatul masjid ba wannan haƙƙi ne na shi karan kansa masallacin saboda haka ya kamata ka bashi haƙƙinsa wancan majalisun mun fara a karatu a cikin hadisin sahal ibn sa'ad wanda ba mu gama bayani a kansa ba lokaci ya yi za mu sake karanta hadisin sannan kuma mu karashe bayanin da ya ta'allaka da shi wannan hadisi hadisin yana cewa an sahal ibn sa'adin radiyallahu anhu wa qad Ila an ayyi shay'in al baro. فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض فهذا شأنه سهل ابن سعد ابن سعد ابن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري أبو العباس أو أبو يحيى رضي الله تعالى عنه وقد سئل an tambaye shi min ayi shay'in al-minbaru da me aka yi minbarin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai sahal ibn sa'ad yace ma baqiya bin nasi a'lamu minni babu wani cikin mutane da yayi saura wanda ya fi ni sanin wannan matsala kuma kamar yadda muka ce shine akhiru sahabati mautan bil madina akhiru man mata bil madinati min as-sahaba sahabin karshe wanda ya mutu a madina wanda ya doshi shekaru 100 yake cewa ba wanda ya saura cikin mutane wanda ya fi ni sanin wannan matsalar huwa min aslil gaba an yi shi ne daga wani kututturen itace da aka saro daga wani guri da ake kira algaba algaba ba ana nufin daji ba sunan guri ne a cikin madina amilahu fulanun maula fulanata wane a bararren bawan wance shi ne ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan mimbari wa kama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a kansa ya yi huduba ya yi karantar da sallarsa sallallahu alaihi wa sallama wa kama alaihi rasulullahi hina umila lokacin da aka kera shi wa wuzi'a aka aje shi fastaqbala alqiblata wa kabbara annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fuskanci alqibla yayi kabbara wa qama an-nasu khalfahu mutane ma suka tsaya a bayansa faƙara'a waraka'a ya yi karatu sannan kuma yi ruku'u waraka an su khalfahu mutane ma suka yi ruku'u a bayansa sun mara fa'ar asahu sannan annabi ya ɗago kansa daga ruku'u sun mara ja alƙahƙara sannan ya komo da baya da baya fasaje da alal ardi ya yi sujada a kan ƙasa sun ma'ada ilal mimbari sannan kuma ya koma kan mimbarin sun mara ka'a sannan ya yi ruku'u sun mara fa'ar asahu sannan ya ɗago kansa daga ruku'u sun maraja alƙaƙara sannan ya koma baya da baya hatta sajada bil haye hayya sujada a ƙasa fa hadha sha'nuhu wannan shine labarin shi mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama mun yi magana akan shi wane ne wannan wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan mimbari akwai maganganu da dama da aka ruwaito gangane da sunansa da kuma mun faɗe su a wancan karo wanda mimbari na annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne mimbarin da ya kasance ya yi ta yin huduba a kansa tsawon rayuwarsa har ya koma ga Allah hakanan alkhulafa'ur rashiduna abubakar umar usman ali duk sun yi amfani da wannan mimbari wanda yana da matattakala guda uku a lokacin marwan ibn hakam yana gwamna a madina a zamanin muawiya shine ya kara masa tsawo ya kara masa matattakala har ya koma mai matakala shida ya kowa mai matattakala shida maimakon matakala uku shi kuma ya ce ya yi haka ne saboda ganin mutane sun kara yawa wato saboda haka sai ya kara masa tsawo ya kara masa tudu sai ya kara masa matattakala hujjarsa kenan ta kara matattakala din a shi kara matattakala din wato ba za mu iya cewa laifi ba ne kai tsaye mu ce haramun ne a sheikh albani ya kira shi bida'a ku ce bida'a ce umawiya bid'a ce da ta faru a zamanin banu umayya to amma maganar akwai tsauri a cikinta ba za kira shi bid'a umayya ba saboda shi wannan matattakala guda uku da yau annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yayi umarni da yau ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ya yi umarni da cewa a takaita matattakalar ta wuce uku ko ya faɗi fadalan matattakalar guda uku to da sai a ce wannan matattakala a hakan a barta a haka ibada ce a ce zamanta a haka ibada ce amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni a yi masa mimbari aka yi masa mai matattakala uku aka kawo masa tun farko ba shi ya ba da sifar barin ba ya ce kada ya wuce uku ko kada ya kasa uku ya dai ce a yi masa mimbari aka yi mai uku aka kawo kuma a wannan lokaci yana biyan bukata saboda haka annabi sallallahu alaihi ya hudu ba a kansa idan ka ce za ka yi ka mai uku saboda ya yi kama da mimbarin annabi sallallahu alaihi ba laifi ah, yana da kyau kuma za a yaba maka to amma kuma kada ka ce dan wani nashi ya wuce uku kuma ya zama abin rikici in ka kira shi bid'a to kamar ka mai da matattakalar guda uku ta zama ibada a nan ne ake samun maganar bid'a to shi yasa riman karanta wani guri da wani daga cikin magabata ko ya yi rigima da marwan ibn al-hakam akan wannan ba haka mimbarin ya ci gaba da zama a sai dai idan ya dan samu ko matsala haka a dan gyara shi har lokacin da aka yi wata gobara a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta 654 shekara ta 654 bayan hijira a wannan lokacin dab da lokacin daular abbasiya za ta ruguje don wasu ma sun ce alama ce da take nuna ƙarshen daular abbasiya wannan gobarar da aka yi wanda har ta cinye mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallama alama ce da ta nuna cewa daular su ta zo ƙarshe duk da cewa wannan magana ba a yi ta ba sai bayan daular ta faɗi daular abbasiya wacce tatar suka karya suka kashe khalifa din a Baghdad shekarar hijira 656 656 wannan kuma ya faru 654 kaga shekara biyu kawai abin ya faru to bayan wannan bayan an yi gobara da shekara abin nan a wannan shekara masallacin ma'aiki sallallahu salama ya kone shi wani mimbarin ya kone to akwai cikin irin abin sarakunan mamalik da ake fada wanda suka yi sarauta a masar akwai almuzaffar shi ne ya jaddada mimbarin ya sake yin wani a shekara ta abin ta 500 656 wato bayan shekara biyu sannan bayan shekara goma cikin waɗannan sarakuna akwai al-zahir bebaras wanda yana daga cikin sarakunan da suka yi mulki a alkahira shi ma yana daga cikin mamalik bayi waɗanda daga baya suka zama sarakuna kuma suka rike al'umma ta musulmi a wancan lokacin ana kiran shi al-zahir bai baras asalinsu mutanen irin asalinsu mutanen taki ne a shekara ta 664 ya sake aiko da wani sabon mimbari aka kawar da wancan mimbari aka sa aka sa wannan mimbari wanda ya ci gaba da zama har gara ta rika cinsa sai da aka cewa gara ta kama shi tana ci shekara ta 797 sai wani daga cikin su dai waɗannan sarakuna waɗanda suke sarauta a masar wadda ake kiran daular daulatul mamalik ana kiran shi al-zahir barkuk al-zahir barkuk sai sake aiko da wani mimbari aka sanya shi a mahallin mimbarin bebaras aka ɗauke wancan mimbarin aka sa wani daga nan kuma sai shekara 820 a lokacin da wani sarki da ake kira al-malik al-mu'ayyad shi kuma shi ma ya aiko da nashi mimbarin aka ɗauke mimbarin wancan sarkin aka sa nashi a shekara ta 886 aka sake yin gobara a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam, kun san a lokacin duk fitilin a cibalbal ne haka dole ne ba a yi zace ba a yi gobara kuma mutane suna zuwa su sauka su sauka da tsummokaransu to irin wannan dole ne wani lokaci wuta ta tashi to nan ma mimbarin shi al-malik sarki al-mu'ayyad ya kone mutanen madina suka sake gina wani suka sake gina wani mimbarin amma na laka suka yi na laka suka saka ya zauna shekaru har zuwa shekara ta 888 bayan hijira sai wani daga cikin waɗannan dai sarakuna na masar na daular mamalik wanda ake kira al-ashraf kaitabai irin sunaye ne na mutanen taki amma ya ce a ba zan yi haka ba annabi ya gaya min cewa daman kashe ni za a yi ni in kashe wani musulmi wanda ya zama shi ya kashe ni sai ce kawai ni abinda nake so in tattauna da ku duk waɗannan abubuwan ya karanto musu kun san lokaci kaza rana kaza ga watan kaza annabi ya ce duk wanda ya kaza dan aljanna ne kuma ni nayi suka ce mun sani kun san kaza kaza kaza kaza kaza ni nayi kuma an ce duk wanda ya dan aljanna suka ce mun sani yace to shikenan aljannan nan ita muke nema a rayuwa yanzu abin da ya rage min kirci ne fitar ran ku kanku da za ku kashe ni kun da cewa an bani certificate din aljanna to da haka alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da taimakawa mutane da taimakon addini wannan shi ya tallata ayi amma bara da roko shi ya hana ayi wata rana wasu daga cikin sahabbai sun zo daga ƙauye mutanen ƙauye ne da ka gansu kaga yunwa kaga talauci annabi hankalinsa ya tashi ransa ya baci ga masu kuɗi a gari amma ga musulmi ƴan uwansu suna cikin tsaraici da kunya a gaban mutum ka ce masa da Allah wani ba shi riga annabi ya rasa yadda zai to amma sahabbai waɗanda suke tare da annabi yau da kullum in suka kalli fuskarsa da ta yi wani sainin suna ganewa me yake nufi da haka wani daga cikin sahabai yana kallon annabi sai ya fahimci kai annabi yana so a taimaki mutanen nan amma da nauyi ya fito a gaban mutane ya ce ku taimaka musu su kansu sai su ga an wulakanta su tunda ba su suka nema ba da aka wani sahabi ya tafi gida ya je ya ɗauko laftin kaya da abinci ya zo ya zube a gaban annabi ya ce gashi wannan kyauta ne a ba mutanen nan sai hmm. annabi ya ji daɗi tun daga nan sauran sahabbai sai suka ga fuskar annabi ta canja ya fara fara'a da baya fara'a ashe daman yana so a taimaka wa mutanen nan amma ya kasa kowa sai ya tashi ya je gida daga mai kawo shaddoji sai mai kawo bandiran atamfofi sai mai kawo abinci buhu buhu sai mai kawo kaza take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga fara'a da annashuwa a fuskar sa ya tashi ya hau kan mambarin sa yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya tuna wa mutane wani aikin alherin da suka manta daga baya mutane suka tunatantu suka yi ta aiki irin wanda yayi to duk ladan wanda ya wannan aikin zai samu da nasa har zuwa ranar tashin alkiyama da aka taimako na cewa a taimaki addini ko a tallata wata bukata ta addini ta al'umma dan ayi yi wannan abu ne yana da asali a musulunci kuma babu laifi kamar yadda na gaya mana in ta kama a rinka bin mutane ana karba bilal yana faɗa a hadisin bukhari yace ni da annabi wata rana muka yi wa mata na raka annabi yayi wa mata huɗuba huɗuba ce ta idi a sallar idi domin a zamanin annabi babu loudspeaker ballantana a ce duk mutane suna tare waje ɗaya shi ma yana zaune waje ɗaya ne musu wa'azi suna ji a'a in annabi zai yi huɗubar idi sahu sahu yake bi idan ya bi wani sahun sai Allah ya kimsa masa nan sahun duk yan kasuwa ne sai musu wazi irin na yan kasuwa yana kewayawa sahun baya kuma nan duk ma'aikata ne sai a kimsa masa sai wa'azin ma'aikata in ya zo wajen maza ya wa'azin maza in ya je wajen mata ya wa'azin mata bilal ya ce ni annabi ya dafa kafaɗa ta muna tafiya muna tafiya har muka zo wajen mata da ya zo sai yake musu wa'azin mata ya ce ku yawaita sadaka domin an nuna min a lahira da na je isra'i da miraji naga wuta na ga aljanna ku ne mafi yawan yan wuta kuma abin da zai kubutar da ku daga shiga wuta yawan sadaka kaga annabi yana tallata su taimako bilal ya ce nan take mata suka rinka ballo sarƙoƙinsu na gwal da su da ƴan su suna miƙo wa annabi ya ce ni na sa rigata ana zubawa a ciki ana zubawa a ciki duk wannan yana nuna neman taimako a masallaci dan aikin musulunci wannan yana da asali amma bara da almajiranci da alabaku mu samu wannan shine babu shi a musulunci kuma akwai bambanci tsakanin biyun ko shakka babu Allah ya sa mu gane insha Allah sai Allah ya gobe za a gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi gawa kamar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kawo wannan lokacin albarka yau muna litinin ashirin da hudu ga watan ramadan hijira na ma'aikiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga wurin birnin makka zuwa madina shekara ta dubu daya da ɗari hudu da takwas wanda kuma ya yi daidai da sha tara ga watan shida miladiyar shekara ta dubu sha bakwai inda muke sauran sassan muke sauran sassan alƙur'ani mai girma daga jamfilawar abokan shari'a da kan ya aran masa abdashin su neman shiga ya ana da biyan mu muna cikin sabon sura sun a kam jiya a fara a shida yanzu a tashi a ta bakwai wanda daga yau gobe ya ranar rufewa insha Allah Allahu Akbar gobe muna gayyata dukkan jama'a su da wuri saboda gobe za a rufe shiri a nan da yamma sannan kuma za a rufe na dare insha Allah a fasara muna fatan Allah ya sa albarka cikin kafin da aka yi sannan kuma muna ƙara kiran ku ga bayanin kuma yin tafsiri suna ƙara jin tsauriya da kuma neman taimako har yanzu don za a yi wajen na da gobe da dare Allah ya da abinda aka samu sai a bada Allah ya samu shi a haram da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا من لما أم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يبقى قولي بها السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na litinin 24 ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladiya a jiya mun cike da karshen aya ta 6 cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf yau za mu tashi farkon aya ta 7 kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar mai Allah ya ce وإذا تتلى عليهم آية Allah ya ce wa Iza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu ai al kufar su kafirai ayatuna shine al-Qur'an bayyinatin waɗanda suke mabayyana ai zahirat waɗanda suke a fili dukkan mai hankali zai fahimta kuma zai iya ganewa qala allazina kafaru sai kaji kafirai suna cewa lil haqqi ga gaskiya wanda shine ayoyin alqur'ani da aka karanta musu lamma ja'ahum yayin da zo musu hadha sihrun mubin lalle wannan sihiri ne mubinin wanda yake a bayyane wannan ɗabi'a ce ta kafirai sau da dama in dai aka gaya musu gaskiya ko aka karanta musu wahayin Allah sai sun jefu wannan gaskiya ko wahayi da kalmar sihiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin kissar annabi Musa da Fir'aun falamma ja'ahum al min indina Allah ya ce falamma ja'ahum alhaqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu qalu sai suka ce inna hadha la sihrun mubin lalle wannan abu da Musa ya zo da shi sihiri ne wanda yake a bayyane da aka sai annabi Musa ya mayar musu da martani qala lahum Musa ataquluna lil haqqi لما جاءكم qala musa sai annabi musa yace da su a lil haqqi lamma kum yanzu kwa ke cewa gaskiya lokacin da ta zo muku huwa sihirin cewa tsafi ce a sihirun haza yanzu kuna ganin wannan abin da na zo muku da shi ya yi kama da sihiri wala yuflihu sahirun ku sani matsafa ba sa samun riba ba sa samun rabo a duniya ko a lahira to sai malamai suka ce duk lokacin da kace da maganar annabi tsafi kenan shi annabin a fakaita ka kira shi matsafi da haka kafurai idan suka ce wahayin da annabawa suka zo da shi tsafi ne to a lokaci guda kuma kamar suna cewa annabawan ma matsafa ne domin matsafi shi yake yin tsafi maganar matsafi maganar duk maganar da ta zama tsafi to me yinta ya zama me matsafi da haka Allah subhanahu wataala ya ce yadda suka jefu wahayi da sunan tsafi haka kuma suka jefi annabawan da suka zo musu da shi da cewa su matsafa ne wa qalu ya ayyuha sahiru wa qalu ya ayyuha sahiru lana rabbaka bima ahida indak kafiran makka suka ce da annabi ya ayyuha sahiru ya kai wannan matsafi to haka nan annabi Musa fir'auna ya ce da shi matsafi ne Allah madaukakin sarki ya ce, wa laqad atayna Musa tisa ayatin bayyinat qala lahu fir'aun ya ce da annabi Musa inni la azunnuka ya Musa masura lallai ni ina da tabbacin kai Musa matsafi ne kalmar masur ala wazni maf'ul bi ma'na al-fa'il ay sahir daka inni la azunnuka ya Musa sahirun lallai ni ina da tabbacin kai Musa matsafi ne domin hakan ya zo cikin waɗansu maganganu da fir'auna ya faɗa inda ya fito da abin fili kai tsaye lokacin da matsafan fir'auna suka faɗi gabansa suka suka fadi gaban annabi Musa suka yi sujada bayan an yi galaba akan su sai a ce fir'auna yace da su qala a amantum lahu إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف firawuna ya ce da annabi musa bayan matsafa sun yi imani da allah sun na gaban annabi musa sai ya ce amantum lahu qabla an azana lakum yanzu kun yi imani da musa tun kafin in muku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr lallai shine babban ku da ya koya muku tsafi kaga kenan ya tabbatar cewa annabi musa matsafi ne to ba wai waɗanda muka buga misali da su ba cikin annabawa kowane annabi ko qur'ani ya faɗa ko bai faɗa ba ba wani annabin da mutanensa ba su ce da shi matsafi ba ba wani annabi da ya zo wa mutane da wahayi face sai an samu cikinsu waɗanda suka jefi wahayin da cewa tsafi ne shi kuma annabin matsafi ne Allah ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin Thank you. Allah ya ce haka al'amarin ya faru ma a tallazina min qablihim min rasul ba wani manzo da Allah ya aiko kafin mutanen makka zuwa ga mutanensa illa qalu sai da mutanen suka ce da shi sahirun aw majnun matsafi ne mahaukaci to da ka qur'ani ma an ce da shi tsafi manzo Allah an ce da shi matsafi annabi Musa mu'jizar da yazo da ita an kira ta da suna tsafi shi ma an ce da shi matsafi haka annabi ibrahim haka nuhu haka hudu haka salihu haka shu'aibu haka dukkanin annabawa da haka allah subhanahu wataala ce atawaso bihi atawaso bihi bal hum qawmun kai ka ce kafirai ijunan su sun yi wa juna wasici ne da waɗannan miyagun kalmomi na aibantawa annabawa da kuma sukar wahayi to da haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana wannan dan ya nuna mana irin gwagwarmayar da annabawa suka fuskanta da kuma irin kalubalen da suka gamu da shi ta bangaren kafirai duk wanda zai faɗi gaskiya sai ya gamu da suka ta makiya sai ya gamu da kalubale ta fuskar magauta waɗanda su ba sa son gaskiya amma da dai abin da annabawa suka zo da shi ba tsafi bane ba gaskiya ce daga wajen Allah da dai annabawa ba matsafa bane ba manzanni ne zababbun bayi cikin bayin Allah Allah ya turo su don su shiryar da mutane shi yasa Allah ya kare Qur'ani daga sukan da aka yi masa na batun tsafi yace wa ma huwa sha'irin ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun wala kahin wala kahin qalilan ma tadhakkarun Allah yace Qur'ani ba maganan mawaki bace dan haka annabi ba mawaki bane kuma Qur'ani ba waka bane wala bi qawli kahinin kuma qur'ani ba magana boka bane annabi ba boka bane kuma qur'ani ba bokanci bane shine dai abin nufi ba sihiri bane to da Allah maɗaukin sarki yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin wannan ɗabi'a ce ta kafirai jiya da shekaran jiya kuma haka kafiran maka suka ara suka yafa su ma suka gaya wa annabi irin wannan mugunyan magana a wata hayar Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairum maqaman wa ahsanu nadiya in an karanta musu ayoyin mu wadanda suke a bayyane sai kafirai su ce ga waɗanda suka yi imani da mu da kuwa suka fi kyakkyawan kama wa suka fi kyan gani da duk da wa'azin da kuke mana mun fi ku can gani mun fi ku kuɗi mun fi ku lafiyar jiki mun fi ku connection mun fi ku kaza da kaza da su suna ganin wannan yana nuna su ake kan gaskiya suna auna matsayin rayuwa da gaskiya in ka fi mutum kuɗi dole ka fi shi gaskiya su a tunanin kafirai kenan in ka fi mutum babban gida babban mota babban ofishi wannan ya nuna ka fi shi gaskiya wanda wannan ba haka bane waɗannan ni'imomi na rayuwa daban sannan ita kuma gaskiya daban mutum zai iya fanka kuɗi amma ka fi shi gaskiya zai iya fanka girman ofis ko yawan jari ko girman gida amma kai kuma ka fi shi imani wancan daban wannan daban a wata ayar Allah ya ce wai ba tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar ayatuna تعرف في قلوب في وجوه الذين في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفكون بالذين يتلون عليهم آياتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إن أنكرن تامس آيو يم ودن دسك أبيني تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر da ka kalli fuskokin kafirai sai kaga abin bai musu dadi ba yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina kirs ya rage su kai hari ga wanda yake karanta musu ayoyin mana shi kafuri duk lokacin da aka karanta masa ayoyin ƙur'ani, sai kaga wani reaction sai kaga wani alama ta ki alama ta rashin so alama ta rashin yadda ko a bakinsa ko a fuskarsa ko kuma a duka biyun ya nuna a fuska bai ji daɗi ba sannan kuma ya faɗi miyagun kalmomi a baki shine wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala ladina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sirrun mubin wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala ladina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairum maqaman wa ahsanu nadiya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al munkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina sai Allah ya ce mai أم يقولون افتراه قل am yaqulu naftara bal tabbas suna cewa qur'ani annabi ne ya kirkire shi ma'ana kafirai cikin abubuwan da suka tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi akwai cewa ba Allah ne ya aiko shi ba ƙarya yayi wa Allah duk abin da yake faɗa na qur'ani shi ya ƙirƙiri kayansa da kansa shine Allah yake am yaqulu naftara mala yake ma'ana am din nan shine bal ai bar wancan magana ga ma wata sabuwa bayan in an gaya musu qur'anin ransu baya daɗi in an karanta musu fuskar su tana canjawa zuciyarsu tana shiga damuwa to kuma tare da haka ma ai sun ce qur'anin kirkirar sa akai ba Allah ne ya wahayin sa ba to sai wasu malamai suka ce wannan baldin idrabiya ce intiqaliya ma'ana bayan wancan laifin da suke yi akwai akwai wani laifin ma da ya fi shi domin a karanta maka ayoyin qur'ani baka ji daɗi ba a karanta maka ayoyin ƙur'ani, ka ji kamar ka kai duka ga wanda yake karanta maka su wannan dukkanin salafi laifi ne amma bai kai baka ce qur'anin ƙarya ne bai kai baka ce qur'anin wani ne ya kirkira ba Allah ne ya saukar da shi ba da haka wannan ma yana daga cikin ƙalubalen da annabawa suka fuskanta a duniya ta ɓangaren kafirai idan suka karanta wa mutane wahayin da Allah ya musu sai a tuhumce su da ƙarya a ce a'a su suka kirkira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci wannan kalubalen an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cewa lalle sun ce annabi shi ya kirkira alqur'ani lalle sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tattara qur'ani da kansa ya rubuta ba Allah ne ya masa wahayi ba wa qalu asatirul awwalin katabaha katabaha يقولون تقوله Allah ce wa ƙalar lalzina kafa sun ce a fatirul awalin ƙwar'ani ta tsuniyoyin mutanen farko ne iktataba ha Muhammad ya tattara ya rubuta fahiyatun la'alaihi bukuratun wa'afila wani ke masa shubta shi yana rubutawa safiya da maraice. a wata ayar Allah ya ce am yaquluna taqawwalahu lallai sun ce annabi shi ya kirkiri qur'ani ya faɗe shi da kansa Allah ya ce bal ba haka bane la yu'minuna sune dai ba su imani ba to haka nan annabi nuhu alaihi salatu wa salam wanda shine farkon manzanni ya game da wannan kalubala shi ma kafiransa suka ce shi ya kirkiro abin da yake gaya musu cewa Allah ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ba qalu ya nuhu qad jadaltana fa akfarta jidalana ma ya'tikum bihi افترى Allah ya ce ƙalu kafirai suka ce ya Nuhu ya kai Nuhu jadalta na kai jayayya da mu da yawa fa aktarta jidalana ka matsa mana da jadin ja ma'ana wai wa'azin da yake musu tsawon shekara dubu ba hamsin jayayya ce da ka jadalta na kayi jayayya da mu fa asarta jidala na ka yawaita mana jayayya na bi mata iduna in kunta min as-sadiqin zo mana da azabar inda gaske kake ba za mu yi imanin ba qala sai annabi nuhu ce da su inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a Allah ne yake da ikon ya zo muku da azaba in ya ga dama wa ma antum mujizin kuma ba ku isa ku gagare shi ba wala yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in kana Allahu yuridu an yughyikum in Allah in in aratu an ansaha lakum in nayi nufin ma in muku nasiha in kana Allahu yuridu an yughyikum inda Allah yana nufin ya batar da ku huwa rabbukum wa ilayhi turja'un shine ubangijinku kuma gare shi za a maishe ku sai Allah ya ce am naftara tabbas sun ce nuhu shi ya kirkira abin da yake gaya musu ba mu muka aiko shi ba kul sai Allah ya ce ce da su in ibtaraituhu in ma ni na kirkira fa alayya ijrami ya yi laifin kirkira a kaina yake ku ku imani ma in kun yi imani ku ba kun kubuta ba in an je lahira Allah ya ce me yasa Nuhu ya gaya muku ba ku imani ba ku za ku ba wa Allah amsa Allah ba zai tambaye ni akan imanin ku ba in kuma ni abin da nace muku Allah ne ya ce ba cewa ya ba ni na kirkira na faɗa to ni kuma ni wannan shine laifina ni kuma wannan amsar ni zan ɗauka da ka in ibtaraituhu in ma kirkiran nayi fa halayya ijrami laifin akai na yake wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni babu ni babu laifin abin da kuke aikatawa kamar yadda ku ba za ku amsa min tambayoyi ba ba za ku dauki alhaki na ba ni ma ba zan amsa tambayoyin da za a yi muku ba kuma ba zan dauki alhakin ku ba da haka wa ana bari'un mimma tujrimun to kaga irin wannan kalubalen da manzo Allah ya fuskanta ba shine farau ba farkon manzanni ma an gaya masa haka da yawa daga cikin annabawa su ma an gaya musu haka cewa kirkirar wahayin da suka zo da shi suka yi ba Allah ne madaukakin sarki ya aiko su da shi ba shi yasa Allah ya rarrashi annabi yace ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablika duk wata magana da za a gaya maka ba da kai za a fara ba kafin kai an taba gayawa wani annabi fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik Yeah. in sun karyata ka ba kai suka fara karyata ba kafin kama an karyata mutane da yawa an karyata annabawa da yawa an karyata manzanni da yawa an tuhumce su da cewa sun wa Allah karya ba shi ya aiko su ba kawai su suka shirya karya suka zo suka ce Allah ya aiko su da haka Allah ya ce am yakunu naftara to wannan ku Allah madaukakin sarki ya bada amsa game da tuhumar Qur'ani da aka yi cewa wani ne ya kirkira annabi shi ya kirkira sai Allah ya ce wa ma kana hadha al an yubtara min dunihi ce wa ma kana hadha alqur'anu an yubtara min dunillah ba zai yi ba a ce wannan qur'anin wani ya kirkire shi ba Allah ba ba zai yi ba mutane ba za su iya ba kai aljanu ma ba za su iya ba la in jama'atil insu wal jinn wal jinnu ala an ya'tu mutane da aljanu za su haɗu a kansu su kirkiri ƙur'ani ba za su iya ba daga ƙur'ani ba wanda zai iya zuwa da shi ko ya kawo shi in ba Allah ba maganar ƙur'ani ba wani mai fasaha da zai iya yin irin wannan maganar in ba Allah ba balaga ƙur'ani ba wani mai azancin zance da ya isa ya shirya balaga ko zance mai balaga mai tasiri irin na ƙur'ani in ba Allah ba duk fasahar mai fasaha duk balagar mai balaga duk iya hangen nesan ka da ka ta fuskar rayuwa baka isa kai magana ta zama irin qur'ani ba Allah madaukakin sarki shi kadai ya faɗa alqur'ani da kalmomin cikinsa da sakon da ya kunsa da ma'anonin da komai da komai da haka wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah wannan qur'ani ba zai wani ya kirkire shi ba a ce ba Allah ba ko mutum ne shi ko aljan walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran koda za su haɗu kuma su taimaka wa juna akan su yi ba za su iya ba da haka Allah ya ce walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi tafsilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin sai dai shi qur'ani yana gaskata labaran da suka gabace shi ne sannan kuma shi littafi ne mai gaskiya mai fadar komai dalla dalla daga ubangijin talikai da haka Allah ya ce da su da su in ibtaraituhu inni na kirkiri qur'ani fala tamliku min Allah li min Allah shay'a to ai ba za ku iya tsina namun komai a wajen Allah ba mana idan ya tabbata cewa ni na kirkiri Qur'ani kenan Allah zai mun azaba in fa zai mun azaba sakamakon ne masa laifi ba za ku iya hanawa ba da haka in ma na kirkira to laifin a kaina yake laifin ba akan ku yake ba dan haka ku ku yi abin da aka saku ni kuma ku banni in dauki laifina in ma haka ne da haka in nan ala fard a ɗauka cewa ma annabi shi ya ƙirƙiri ƙur'ani bayan da za a yi shi ya yi laifi kuma kai a tambaye ka a idan wani ya yi laifi shi zai amsa laifinsa kuma shi za a yi horo kai kuma da baka yi ba ba ruwanka ma alayka min hisabihim min shay'in wala min hisabika alaihim min shay li amali wa lakum amalukum kowa da aikin sa wala taziru wa wizra ukhra ba wata rai da take daukan alhakin wata da haka annabawa suna rarrashin mutanen su ko da sun ce da su ƙarya kuke yi su ce to mu je a haka in ma ƙaryan muke yi to ku bar mu da laifin ƙaryan mu ko kuma ku yi aiki da abin da muka gaya muku in mai kyau ne domin an je lahira kuka cewa Allah ba mu yi imani ba saboda annabuwa ne ya mana ƙarya to kuma ba za ku kubuta ba a wajen Allah sai ce to tunda kun yi muku ƙarya shi laifin ƙarya za mu kama shi da shi ko kuma za mu kama ku da laifin ba ku yi imani ba ya kamata ne in wani ya yi laifi to kai kuma kar ka fake da laifinsa ka yi laifi in annabawa sun wa Allah ƙarya misali to bai kamata ku kuma ku fake da cewa sun yi ƙarya ba ku kuma ku yin imani da Allah ku ƙaryata tashi? da sai ku yi naku imanin su kuma ku basu da laifin ƙaryarsu Allah madaukakin sarki ya tambaye su da haka in iftaraituhu in ma kirkira qur'ani ne fala tamlikuna li min Allah shay'a ba za ku iya hana Allah ya mun komai ba na azaba domin yayi alkawarin cewa in ne masa ƙarya zai mun azaba walau taqawwala alaina ba'u al-aqawil لأخذنا منه alaina ba'd al-aqawil inda a ce annabi zai ƙara mana waɗansu maganganu a cikin Qur'ani wanda ba mu muka faɗa ba la aqadna minhu bil yamin da sai mun kama shi irin kamun hannun dama ma'ana sai mun kama shi kamu mai tsanani thumma laqata'na minhu alwatin kuma da sai mun yanke duk wata alaka tsakanin mu da shi fama minkum min fama minkum min ahadin an hajizin kuma ba wani daga cikin ku wanda ya isa ya hana mai masa wannan abin da muka ce za mu masa to da haka in yayi laifi ku bashi da laifinsa ko kuma ku yi abin da aka sa ku in dai ne in kuma ba ku yi naku ba to naku ba zai mantar da Allah nasa ba nasa ba zai mantar da Allah naku ba kowa zai ɗauki alhakin abin da ya aikata kuma kowa zai amsa tambayoyi gaban ubangiji malai ce fala tamlikuna li min Allah shay'an ay min azabi ay la taqdiruna ala daf'ihi anni ba ku da ikon ku hana Allah ya mun azaba idza azzabani Allah in Allah ya nufo ni da azaba huwa a'lamu bima tufiduna fihi Allah shine mafi sani da abin da kuke kutsawa cikin sa ai taquluna abin da kuke faɗa fil qur'ani game da sukan qur'ani kafa bihi shahidan baini wa bainakum lalle Allah ya isa shaida tsakanin ni da ku daidai da kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah madaukakin sarki ya isa ya zama shaida domin duk abin da yake faruwa yana faruwa ne akan idansa kuma yana faruwa ne bisa ga iliminsa da haka duk wannan cece ku ce da annabawa suka yi da mutane Allah ya sani kuma a ranar lahira ubangiji madaukakin sarki zai hukunci da ka kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanin ni da ku wa huwal ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba sannan kuma mai yawan jin kai ne ga wanda ya nemi jin kai a wajensa abin nufi duk da wannan laifin da kuka yi ana tallata muku damar tuba idan kuna da rabo ku zo ku tuba Allah madaukakin sarki zai karbi tubanku. ku malai ce gafurun liman taba rahimun bihi haifu hassun litaubatihi an qaulihim zalika nan kamar faɗaitarwa ne ake yi dan su zo su tuba ga buran waccan maganganu da suke faɗa munana likai yughfar lahum dan a gafarta musu ko likai yaghfira lahum Allah dan Allah ya gafarta musu ya yarhamahum kuma ya ji kansu wala yu'ajiluhum bil iqab ba tare da yayi musu gaggawar ukuba ba sai Allah ya ce قل ما كنت بدعا Allah madaukakin sarki ce kul kace da su ma kuntu bid'an min ar-rusul yo ai ba ni ne farkon manzanni ba me yasa kuke karyata ni alhalin wasu manzannin sun gabace ni kuma kun yi imani da su ai ni ba ni ne farau ba daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ma wa ma muhammadun illa rasulun qad kala min qablihi rusul Allah ce wa ma Muhammadu Muhammadu bai kasance ba illa rasulun face manzo qad khalat min qablihi rusul ai manzani da yawa sun wuce kafin sa a wata ayar Allah ya ce laqad arsalna rusulan min qablik mun aiko manzanni da yawa kafin kai da haka ba kai bane ba farko to me yasa mutanen da suka yadda a da akwai wasu annabawa kuma Allah ya aiko su kuma sun yi imani da su amma a yau kuma wani annabin ya zo su ce shi ba za su yi imani da shi ba tare da cewa kuma suna cewa ƙarya wa Allah tare da cewa suna cewa ba zai yi Allah ya aiko annabi mutum ba me yasa a jiya da shekaran jiya ya aiko mutum kuma kuka yadda dan me yasa a yau ba za ku yadda ba inda a baya kun yadda da aka kace da su ma kuntu bid'an min ar-rusul labazin bid'an ala wazni fi'lan malamai suka ce ma'anahu maf'ula abin nufi kul ma kuntu mabdu'an min ar-rusul ku ce da su ko kace da su ba ni ne farau ba a jerin manzanni domin Allah subhanahu wataala ya aiko waɗansu manzanni kafin annabi balma shi shine na ƙarshen su annabawa da yawa sun gabace shi malai ce bid'an min ar-rusuli ai awwalur rusuli ba ni ne farkon manzanni ba kad sabaka qabli kathirun minhum hakika kafin ni da yawa daga cikin manzanni sun wuce fa kaifa tukadzibuna ni dan me to ni za ku karyata ni wa'ancan kuma ku yadda da su me laifi na wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kuma ni ban san ya za a yi da ni ba ban san kuma ya za a yi da ku ba to anan waɗansu malamai suka ce me ake nufi da ma adari ma yufa alubi wala bikum ban san me za a yi da ni ba ban san me za a yi da ku ba shin ana nufin a duniya ko ana nufin a lahira kuma me ya kawo wannan maganar ana waɗansu malamai suka ce ana nufin a duniya kuma abin da ya kawo maganar anan shine annabi yana tabbatarwa da mutane matsayinsa ne na cewa shi bai san gaibu ba domin sanin gaibu shine sanin me zai faru gobe ko jibi ko gata to annabawa ma kansu ba sa sanin me zai faru gobe ko jibi ko gata ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa mutanen makka cewa yanzu ina gaya muku cewa Allah ne ya aiko ni ku yi imani ban san fa me zai faru gobe ba ta yi gobe in ba ku yi imani ba azaba ta sauka ta yi gobe idan ba ku yi imani da ni a yau ba Allah madaukakin sarki ya kama ku da azaba Ku da haka gwanda ku yi kokari ku yi imani ni kaina da Allah ya aiko ni ban san me zai faru gobe ba da haka shi yasa nake amfani da dama ta da lokacin da Allah ya bani nan yi aikin alkhairi dan ban san gobe ya za ta kasance ba ban sani ba ta ni kaina gobe a ce in bar garin ta ni kaina gobe Allah ya karɓi rayuwata to ballantana kuma ku da Allah bai muku wahayi ba kuma ba zai yi kusan me zai faru gobe ba haka waɗansu malamai suka faɗa shine ma yace ma yufa'alu bi wala bikum ay duniya dunya ban sanya za a yi da ni da ku ba a nan duniya a ukhraju min baladi shin ni ma gobe za a ce in fita in bar gari na in yi hijira am huqtal ko kuma gobe ni ma za a kashe ni irin yadda ta faru ga sauran annabawa domin da yawa daga cikin annabawa mutanensu sun kashe su kuma ana gobe za su kashe su ba su san ma me zai faru goben ba shi yasa ma har mutanen nasu suka samu damar kaiwa gare su suka kashe su domin da annabawa sun san gaibu sun san me zai faru gobe da ba wani annabi da mutane za su ni shirin yin kai masa hari kuma su same shi da kowane annabi sai ya tafiyarsa sai ya tsira da rayuwarsa malai ce kama bu ila bil anbiya'i qabli kamar yadda aka yi wa sauran annabawa kafin ni aw tarjumuna ko aw turjumu a turjamuna ko kuma ban sani ba kuma ta yi gobe Allah ya muku ruwan duwatsu Bilhijarati da duwatsun wuta daga sama aw yukhsafa bikum ko kuma Allah ya sa ƙasa ta tsage ku fada ciki kal mukaddibina qablakum kamar yadda sauran kafiran da suka gabace ku haka ta faru gare su ina attabi'u illa ma yuha ilai ku sani ni dai kan ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi ai alquran shine qur'ani wala abtadi'u min indi shay'an ba wani abu da nake kirkira a karan kaina batun cewa ni na kirkiri qur'ani wannan ba haka bane ba wa ma ana ni ban kasance ba illa nadhirun mubin face mai gargadi ne a bayyane to wannan fassara da muka yi wannan aya akwai wata fassara ta biyu bayan ta wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum wasu malamai suka ce annabi yana nufin a lahira ban san in an je lahira ya Allah zai da ni ba ya zai yi da ku ba ni kawai abin da ya turo ni shine in muku gargadi iya abin da ya dora min kenan amma maganar hisabi wannan ba a kaina take ba maganar me zai faru a tashin alkiyama wannan al'amarin Allah ne ni ba ni da ilimi game da wannan to kaga wannan kalma in ma a hakan ne annabi ya faɗe ta ne dan ya nuna wa kafirai cewa dai sanin gaibu sai sai Allah domin wanda bai san me zai faru ba gobe irin gobe ta duniya to ka ba zai san me zai faru ba gobe gobe ta lahira da ka ba wani annabi da ya zo ya ce wa mutane ya san gaibu to amma lokacin da annabi ya faɗi wannan a tafsiri na biyu kan cewa a lahira ne sai kafirai suka shiga sowa suna ihu suna murna suka ce a Muhammadu ya ce bai sanya za a yi da shi ba a lahira to mu ka dan me za mu bi mutumin da bai san na ko masa ba a lahira kaga sai suka canja magana sai suka canja abin daga kyakkyawan ma'ana suka mai da shi mummunan ma'ana shi manufarsa shine bai san gaibu ba Allah shi ya san gaibu amma su kuma sai suka ce a ah, to tunda bai san me za a yi masa ba gobe ballanta namu, dan me za mu bi mutumin da bai san mako masa ba da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine abin da ya faru wanda kuma sakamakon wannan ya sa Allah madaukakin sarki ya saukar da wasu ayoyi dan ya wanke annabi kuma ya bashi kariya sakamakon wannan maganar su Allah ya saukar da suratul fati inna fatahana laka inna fatahana laka mubina يغفر لك الله tunda kafirai suka fare wa annabi gori su ba za su bi wanda bai san makomarsa ba gobe sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubinan mu muka yi maka buɗi buɗi mabayyani liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dan Allah ya yafe maka abin da ya gabata na laifukan ka da ma wanda ya saura wa yutimma ni'matahu alayka kuma ya cika nimomin sa akan ka wa yansuraka Allah nasran aziza Allah ya taimake ka taimakon da bayan shi ba wanda zai sake galaba akan ka to wannan ayar sai ta gwaba wa kafirai ta cusa musu haushi kan cewa annabi ya san makomarsa tunda Allah ya ce ya gafarta masa zunubansa na baya da na gaba ya nuna makomarsa ina kenan aljanna to da wannan ayat ta sauka sai sahabbai farin ciki ya same su ya shige su suka ce alhamdulillah Allah ya nuna makomar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka rinka zuwa su ne wa annabi murna irin yadda ka san in abin farin ciki ya samu mutum a zo a yi masa murna sahabbai suka rinka zuwa su ne wa annabi murna lalle kai Allah madaukakin sarki ya huta ka ya ma'aikin Allah ka san makomarka kai dan aljanna ne bal ma kai ne wanda zaka kwankwasa kofar aljanna a bude kafin kai ba za a bude wa kowa ba kuma ba wanda isa ya je ya kwankwasa a bude masa in ba kai ba to sai kuma ya rage yanzu saura su kuma sahabbai muminai suna cikin damuwa da bakin ciki domin yanzu annabi kadai aka faɗi makomarsa su kuma muminai fa su kuma me makomarsu to sakamakon haka shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya su ma muminai yana rarrashin su yana kwantar musu da hankali kan cewa kuma makomako irin ta annabin ce Allah madaukakin sarki zai hada ku da shi a aljanna Allah madaukakin sarki ya saukar da wa bashirul mu'minina wal mu'minati bi anna lahum min fadlan kabira kai wa muminai maza albishir kai wa muminai mata albishir cewa suna da falala mai girma a wajen Allah ma'ana za su shiga aljanna wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat kai wa muminai maza da muminai mata albishir da cewa aljanna tana nan tana jira su to yanzu nan kafirai kuma ba maganar su wa annabi ko su wa wani mumini ihu cewa bai san makomarsa ba a lahira Allah ya faɗi makomar annabi ya kuma faɗi makomar muminai kaga kenan su yanzu kafirai su ta ragewa su ne ba su san ina za su koma ba wanda su kuma makomarsu shine wuta an gane ko وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ma'ana ba yanzu muminai da annabi suna da makoma ya rage wa kafirai su ne ba su da makoma wannan magana shine abin da abdullahi dan abbas ya faɗa da wasu daga cikin malaman tafsiri duk da cewa akwai wani ra'ayi koma bayan haka al-imam ibnu kasir yake cewa ali ibn abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda game da wannan aya yace nazalat nazala da hali yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara bayan saukar wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum sai kuma li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ta sauka cikin suratul fatih yace wa haka za qala ikrima wal hasan haka nan ikrima da hasan al basri suka faɗa wa qatada da qatada annaha cewa ita ayar cikin suratul ahqabi wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum mansukha an shafe ta wacce ce ta shafe ta ita ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayhi ba wani mutum yanzu da zai zo ya karanta wannan aya fassara ta yace tana nufin annabi bai san makomarsa ba domin an riga an shafe hukuncin ta bisa ga wannan tafsiri na Abdullahi dan Abbas qalu sahabbai suka ce walamma nazalat hadhihi al-aya yayin da ita wannan aya ta sauka تبين ليغفر لك الله ما تقدم من rajulun وما تأخر Sai wani mutum daga cikin Musulmai ya ce haza قد bayyana الله ta'ala ma هو Failun bika. abin mamaki ya ma'aikin Allah gashi a fili Allah ya faɗa maka makomarka da abin da zai yi da kai a lahira ya ce fa ma huwa fa'ilun bina to mu kuma ya Allah zai yi da mu wanda kuma wannan shi ya jawo sanadiyar saukar ayoyin da muka karanta na baya wanda daga ciki akwai faɗin Allah dai a cikin suratul fati din li yudkhilallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar lalle Allah zai shigar da mu'minai maza da mu'minai mata aljannatai wanda koramu suke gudana ta karkashin su akwai wata magana ta uku game da malaman tafsiri ta sanadiyar saukar wannan aya ibn kasir ya ce wallazi huwa sabitun fi sahihai sahihi akwai hadisi da yazo tabbatacce a cikin sahih al-bukhari game da fassarar wannan aya annal mu'minuna mu'minina qalu hakika cewa mu'minai sun ce da annabi hani allaka ya rasulullah fama lana farin ciki ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah Allah ya faɗi makomarka a lahira to mu kuma menene makomanmu fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-aya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan aya dai cikin suratul fati li yudkhilallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha Imam Ahmad ɗan Hanbali ya rawaito hadisi daga Kharija dan Zaid dan Sabit daga Ummul Ala wata mata ce daga cikin matan Madina wanda lokacin da sahabban Annabi suka yi hijira daga Makka suka koma Madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkasa sahabbai muhajiruna a gidajen al'ansar ya ce kai wani tafi gidan suwa na ka zauna kai wani tafi gidan suwa na ka zauna to cikin ire-iren waɗannan sahabbai da aka kasa akwai wani sahabi sunansa Usman ibn Mas'un Usman ibn Mas'un Usman ibn Mas'un cikin sahabbai dattijo ne wanda ake kyautata masa zato mai yawan ibada saboda yawan azumi da yawan sallah ko aure bai yi ba yake yin aure to da haka sai annabi ya ce da shi ya tafi gidansu wannan mata wacce ake kira da ummul ala ya zauna a can qalat ummu ala ita wannan ummu ala take ba da labari tace tsara lahum fi sukna Uthman ibn Mas'un ya sauka a gidansu ne hina tara'at al-ansaru yayin da mutanen Madina suka yi ƙuri'a waɗannan suna su za su ɗauke shi waɗannan suna su za su ɗauke shi sai aka yi ƙuri'a a ƙarshe sai ƙuri'ar su ummul ala ta fito ya zama su ne waɗanda za su ɗauki bakuncin Uthman ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda tace fashtaka Uthman indana Uthman da ya sauka gidan mu sai rashin lafiya ta kama shi famaradnahu sai muka yi jinyarsa hatta idza tufiya ashe cutar tasa ba ta tashi bace sai ya mutu a gidansu tace lokacin da ya mutu a adrajnahu fi afwabihi mu muka yi masa wanka muka shi a likafaninsa fa dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin a ɗauke gawar Uthman ibn Mas'un sai annabi ya shigo gidan dan ya ga gawar ta ce lokacin da annabi ya shigo fa qultu sai na ce rahmatullahi alayka abas sa'ib Allah ya ji kanka ya baban sa'ib tana nufin shi mamaci Usman dan Maz'un ta ce shahadati alayka laqad akramaka Allah azza wa jal shaidar da zan maka shine tabbas kai Allah ya girmama ka ya ji kanka ma'ana ta ne masa shaida kamar cewa dan aljanna ne kai tsaye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita wa ma yudriki anna Allah akramahu wa ya gaya miki cewa Allah ya girmama shi ya sa shi aljanna ba wai annabi yana inkarin nagartarsa ne. amma faɗa yake mata dan me zaki azarbabun bawo wani dan adam aljanna duk kirkin da kaga mutum yana yi baka da damar ka ce dan aljanna ne kamar yadda duk saban da kaga mutum yana yi baka da damar ka ce dan wuta ne maganar wuta da aljanna a hannun Allah take ko annabawa ba sa rabawa sai abin da Allah ya ce musu duk wanda kaji annabi ya ce dan aljanna ne to Allah ne ya ce gaya masa duk wanda kaji annabi ya ce dan wuta ne Allah ne ya ce gaya masa amma rabon wuta da aljanna ba a hannun yan adam yake ba hmm. wannan shine fadan da annabi yake wa wannan matar duk da kirkin Usman dan Maz'un dan me zaki saurin cewa dan aljanna ne tace fa qultu sai ce la adri bi abi anta wa ummi farai ko ban sani ba na fanshe ka da babana da babata ma'ana ta dawo ta yi nadama ta ce kwarai shaidar da ne masa cewa dan aljanna ne Allah ya girmama shi wannan kuskure ne ban sani ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi a anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita amma huwa faqad a al-yaqin shi kan tabbas ajalinsa na mutuwa ya zo masa min rabbih daga wajen ubangijinsa wa inni la arju lahu al sai annabi ya ce kuma ni ne masa fatan alheri amma bai ce ba dan aljanna ne kai tsaye saboda Allah bai gaya masa ba shi ma a lokacin yace wallahi ma adari wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma yuf'alu bi yace amma ki sani ko ni da nake a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ban san ya Allah zai da ni ba in naje lahira wannan hadisin yana cikin sahih al-bukhari duk da wata ruwayar wa inni wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma adari ma yuf'alu bihi ba bi ba ni duk da cewa ni ma manzon Allah ne amma ban san me Allah zai masa ba domin wannan ilimin gaibi ne Allah kaɗai ya sani to waɗansu malamai suka ce in mun ɗauki ruwayar farko wa inni wa ana rasulullahi la adari ma yuf'alu bi to wannan shi yasa wannan aya ta cikin suratul ahqaf ta sauka dan zamu ga da abinda aya ta faɗa da abinda hadisin ya faɗa duk ɗaya ne wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum to kuma idan hakan ne ayar suratul fatih ta shafe wannan maganar cewa annabi bai san makomarsa ba an gama ta Allah ya gaya masa makomarsa kai ba ma annabi ba har dukkan muminin da ya imani ya aiki na gari Allah ya faɗa masa makomarsa a Qur'ani ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات مؤمنات والمؤمنات ce li yudkhilallahu almu'minina walmu'minati lallai Allah zai shigar da muminai maza da muminai mata jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korami suke gudana ta karkashin gine-ginen su kaga wannan alkawari ne Allah yake wa dukkan muminai ba ma annabawa ba to da haka in ma mun dauka cewa bisa ga waccan ruwaya ta Bukhari da wannan ayar ma'anar su ɗaya ne cewa annabi bai san makomarsa ba a lahira to wannan ada kenan daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya wanke wannan matsala ya faranyar yadda ita ballantana kafirai su ci gaba da yi wa annabi sowa ko su ci gaba da yi wa muminai ihu kan cewa dan me zamu biye muku alhalin addinin kuma ba ku san ina zai kai ku ba kuna ta addinin ba ku san makomaku ba dan me zamu bi mutanen da ba su da sani game da makomarsu wannan kenan to amma al-imam ibnu kasir ce ruwayar da ta fi inganci ta wannan hadisi shine wa inni wa ana rasulullah ma adari ma yuf'alu bihi ni duk da cewa ni manzan Allah ne ban san ba ya Allah zai yi da shi Usmanu dan Maz'un suka ce domin manzon Allah ya fi karfin a ce bai san ya Allah zai yi da shi ba domin imanin annabawa da kuma sanin da suka yi game da Allah ya sa kowannen su yana kyautatawa Allah zato bisa ga yakinin cewa idan ya mutu Allah madaukakin sarki zai sa shi a aljanna to sannan malamai suka ce wannan ayar da waɗannan hadisan da muka karanta duk suna nuna cewa ba wani dan adam da ake wa shaida a duniya da cewa dan aljanna ne sai da nassi sarihi nassi daga qur'ani ko nassi daga hadisi ingantacce daga bakin annabi to amma za ga yawa musulmi ba haka suke ba da yawa shehunnai suna raba aljanna da yawa shehunnai suna kyautar aljanna ga almajiransu kuma wai almajiran sun yarda daga su kyautar tayu kaga wannan ba karamin rudu bane na shedan abinda kullum muke ba da misali don mutane su fahimta shine shehun da yace ya baka aljanna ka ce ala gafata malam na gode na gode amma aljanna a aje ta ni kawai fulotin ka na abuja nake so ka ban ka gani zai baka ba zai baka ba wanda ku bai iya baka fuloti a duniya ba sai an je lahira zai baka gida ba zai baka ba wallahi har abada shi yasa wani ɗalibi da aka samu mai wayo wata rana shehunsa ya kira shi ya masa aiki electrician ne ya aikin wuta ya gyare gyare ya sha wahala a gidan shehu sai da za su rabu sai shehin ya ce to in baka kuɗi ko in maka addu'a sai ya ce alagawa malam a haɗa mun biyun a bani kuɗin kuma a yi min addu'a sai malam ya ce a mu ba ma haɗa biyu ko dai mu baka kuɗi ko mi ma addu'a sai ya ce to a bar addu'a a ban kuɗi na kaga wannan shine gaskiya wannan shine gaskiya don mutumin da bai iya baka wani abu a duniya ba kuma ya maka wani alkawarin bogin an je lahira shi lahira ya tabbata yana da aljanna ne da haka ba a yin shaida ga aljanna ko da aljanna sai ga wanda Allah yawa ko annabi yawa shi yasa za ku ga abubakar duk da darajarsa a cikin wannan al'umma bai taɓa ba da aljanna ba saboda ba haƙƙin ɗan adam ba ne ya ba da aljanna umar bai taɓa cewa ya ba wani aljanna ba usmanu aliyu Hassan Hussaini Fatima ɗaya daga cikin matan annabi ba ta taɓa cewa na ba wani aljanna ba to wai waɗannan duk da ba su aljanna ba waɗannan shehunan da su yau suke raba aljanna sun fi su daraja ne a wajen Allah me yasa su suke bayarwa wa'ancan ba su bayar ba ya nuna bayarwa ba addini ba ne waɗanda suke bayarwa wasa suke da Allah wasa suke da Allah sun ɗauki Allah abun wasa domin kyautar aljanna da wuta in ba Allah ba ba wanda isa ya maka su shi yasa hatta sahabban da annabi ya ce yan aljanna ne yan aljanna ne ba su daina ayyukan alheri ba aka ce me yasa sai suka ce wallahi in ba gani muka yi mun shiga ba ba za mu daina bautawa Allah ba domin Allah ya ce ya fasa wa isa ya ce sai yayi kai ba wai sahabbai ba hatta shi kansa annabin lokacin da inna na laka fataha mubina ta sauka ibadarsa sai ta fita da yawa har kafarsa tana kumbura tana ruwa tana fashewa amma bai daina tsayuwar sallah ba nana Aisha ta ce wai me ake nema ne ba aljanna ba kuma Allah ya ce ya baka sai ce to ya Aisha afala akuna abdan shakura duk da haka bazan yaba wa Allah ba bazan gode masa ba to amma su yau nan fa da suke raba aljanna manufar su a daina sallah shehu zai ce ka daina sallah in dai aljanna ce mun baka ka daina azumi in dai aljanna ce mun baka duk sallaka ko kai ne kada ka mata salati in dai baka bi mu ba ba za ka shiga aljanna ba yanzu dan Allah wannan sanin Allah ne ko wasa da Allah mutum ya ce wai ko mutum kada kamatu salati ne karshen sallah in dai baya bin shehin sa in an je lahira ba zai shiga aljanna ba saboda su sharadin shiga aljanna a wajen su sai an bi shehu suka ce kuma wai ko Allah zai ce ka shiga sai sun yi zanga zanga sun dauki mulkin Allah irin mulkin duniya ne yo yanzu ko da a ce mulkin duniya ne in dai na soja ne ka isa kai masa zanga zanga eh ku tambayi mutanen Zariya mana da suka yi zanga-zanga sun ji da daɗi a mulkin farar hula ma ballantana a mulkin soja ku tambayi mutanen Legas a lokacin janar Abacha da suka yi zanga-zanga sun ji da daɗi mana a mulkin dan adam ma in tsayayyen mai mulki ne baya karɓar wargi to ina kuma ga mulkin Allah subhanahu wataala kace za ka yi wa Allah zanga-zanga inna rabbaka fa'alul lima yuri da haka ubangiji madaukakin sarki yace huwa alamu jumatu fi bi kafa bihi shahidan baini wa bainakum haka ne mm. wa ma ana illa nadhirun mubin mm. a ah, wa huwa al-ghafurur rahim za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu da wanda muke kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sai tambaya mu ne sai assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ya halatta a yi magabata malam nasu ba sujada da mala'iku suka yi wa annabi adam wannan ibada ce ga Allah domin ba adamu ne yake a yi masa sujada ba Allah ne yake mala'iku su yi da suka yi wa suka bi Allah da haka biyayya ce ga Allah shi adamu wasu malamai suka ce alƙibla ce adamu a matsayin alƙibla ne domin idan za a yi sujada Allah yana nuna mafuskantar da za a kalla a yi sujadar asali sujada haƙƙin Allah ce mu da muke zuwa makka mu sallah mu kewaye ɗakin ka'aba mu kalle shi mu sujada ka'aba muke sujada wa muke sujada Allah amma da zaka juya wa ka'aba baya ka ki kallanta wajen sujada sujada ta yi ka'aba muka kalla amma ba ita muka yi sujada ba Allah muka yi sujada kamar yadda a zamanin annabi Musa banu Isra'il Allah ya ce kowa in zai yi sallah ya kalli ɗakin sa ya yi sujada yana kallon ɗakin da fir'auna ya hana su damar su fito su yi sallar jam'i a haɗe sai Allah ya ce kowa ya rinka sallah a gidansa kuma kowa alƙiblarsa ta zama ɗakinsa wa haina ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashiril mu'minin da ka sujada haƙƙin Allah ce idan yace a kalli wani aiwa wannan wani alƙibla ne amma shi Allah sujadar gare shi take komawa annabi adamu alƙibla ne da Allah ya ce mala'iku su kalla su sujada sujada tana da bambanci da durkuso ita sujada tana da ka'idoji ka'idar sujada shine dole sai ka kafa goshi da hanci da tafukan hannu da gwiwoyi da kafafuwa hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas annabi ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai in sujada ba a yi ta kan waɗannan gaban ba guda bakwai ba ta amsa sunan sujada ba kuma ko an yi a kan waɗannan gaban guda bakwai sai da niyya domin innamal a'malu niyya to amma durƙusawa wacce waɗansu sukan bata ta hukuncin sujada kai tsaye ba sujada bace ba sai dai kuma ba ita ce gaisuwar da addinin musulunci ya ce mi ba an gane ko yanzu waɗanda suke durƙusawa a gaban sarakuna fadawa ba za ka ce su ne wa sarki sujada ba saboda in ka kalli wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas ya faɗi gabbai guda bakwai ake sujada a kansu. yanzu ko sallah kake yi in ka don dangale kafarka baka sa ta wajen sujada ba sujada ka tayi ba tayi ba ɗaya kenan sannan su waɗanda suke yi wa sarakuna wannan durkusan ai ba su haliya cewa sujada suke musu haka kaga niyya bata tabbata ba to amma abin tambaya anan shine wannan durkusan kuma halal ne da wanda ake wa sarakuna da wanda ake wa iyaye da wanda ake wa malamai shin haka musulunci yace a gaida babba ba haka bane ba ba haka bane ba wannan abin da ake kiransa shine al'inhina inhina shi kuma durkuso a musulunci haramun ne gaisuwar da musulunci ya nuna shine a haɗa hannu a yi sallama a wasu addinan da suka gabaci namu ana yi wa manya ana yin sujada ga ɗan adam da nufin gaisuwa kamar a shari'ar annabi yusuf amma su kuma total different da yadda mu muke yi a yau annabi yusuf a shari'arsa iyaye su suke durƙusawa ƴaƴa ba ƴaƴa ke durƙusawa iyaye ba mu ko yanzu da muke so mu yi haka ƴaƴa ne suke durƙusawa iyaye kaga mun canja abin su yaro shi ake durƙusawa a gaisar su a shari'arsa haka take Allah ya ce wa daka wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada lokacin da annabi yaqub da mahaifiyar Yusuf suka zo ƙasar Misra suka ga ɗansu bayan ya zama mai mulki abin da ya da ya ga iyayensa sai ya sauka daga kujeran mulki ya ba su suka zauna ka'idar su a addinin su shine idan babba ya taho yaro yana zaune to ya tashi ya bashi waje ya zauna to shi kuma babban in ya zauna shi kuma yaron sai ya je ya zauna a wani waje daban ba zai babban komai ba shi kuma babban sai ya zo ya sauko sai ya sujjada sai ya ɗago kai da aka Allah ya ce wa kharu lahu sujada da annabi yaqub mahaifin yusuf da mahaifiyar yusuf duk sai suka faɗi da ƴan uwan yusuf suka yi wa yusuf sujada to sannan yusuf shi kuma sai ya ce to ku daga suka daga sannan shi kuma sai ya ci gaba da jawabi ya ce ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي wa أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي imam al-qurtubi da yazo fassara wannan ayar cikin suratu yusuf a cikin al-jami li hakamil qur'an na qurtubi sai ce wannan gaisuwa ce ta shari'ar annabi yusuf su haka suke a da can a addinin su amma mu a addinin mu bai halatta mi haka ba sai ta kwararo hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai yadda za su gaida manyan mutane sahabbai da in sun ga annabi ko su tashi tsaye ko su zauna sai ke cewa ku daina haka ba haka za a yi ba idan kuka haɗu da manyan ku ku rinka haɗa hannu da su ku yi musu sallama kada ku yi gaisuwa irin ta ajami ajami su ne mutanen da ba musulmi ba sannan kuma ba larabawa ba su ne manya suke yara suke tashi tsaye in sun ga manya ko a kame a fara ko makamancin haka yace kar ku rinka irin wannan gaisuwa tsakaninku idan musulmi ya ga musulmi babba ne ko yaro ɗa ne ko uba kai ko miji ne da mata ko mata i junansu ko uba da ɗa ko uba da uwa ko uba da ko ɗa da uwa Haɗa hannu ake a gaisa daka wannan shine addini daka wanda ya durkusa wa iyayensa ba za ka ce ya musu sujada ba magana gaskiya ba sujada ba ce ba domin sujada a musulunci tana da ka'idoji kuma akwai niyya amma kuma abin da ya bai daidai ba domin ba haka musulunci yace a gaishe da manya ba an gane ko domin duk wani mai girma bai kai manzon Allah ba ya annabi ƴaƴansa suke gaishe shi ba shi hannu suke yi jikokinsa sasan da Usaini ba shi hannu suke yi surukansa su aliyu da abokansa almajiransa su abubakar duk bashi hannu suke in kai takamar kana da girma yasa sa kace dole sai an durƙusa ma girman ka ya kai na annabi ne kuma in ba a durƙusa baka ba ce an wulakanta ka kana nufin kace ce abubakar umar usmanu aliyu hasan husaini duk da suke ba annabin hannu ba sa girmama shi wulakanta shi suke yi wannan ba daidai bane ba da haka abin da ya zama wajibi ga mu ɗaliban ilimi mu karantar da iyayenmu dattawanmu kafin mu zo mu aiwatar musu da haka yanzu wani kila da ya ji wannan wa'azin in ya tafi kuma ƙauyensu kakansa da dattawansa da masu unguwanni da kaza sai ce shi ba zai durƙusa ba hannu zai mika musu a'a kana buƙatar kan ka ɗabbaka wannan ilimin ka sanar da su in ba haka ba ka je fadar sarki ka ka durƙusa ka ce za ka mika hannu za ka sha dukan tsiya fadawa ba za su fahimce ka ba da farko saboda su duk ba su karanta ba ba wai su fadawa ba sarkin kansa ma bai sani ba ba kowane sarki yake da ilimin sanin wannan ilimin ba kuma wani sai ya je ya bawa sarki hannu a zauna lafiya wani in ya je miƙa masa hannu fa da ba za su kyale ba dukansa za su Allah ya ji kan Malam Abubakar Muhammad Gumi shi kadai ne wanda in ya zo fadar Kano lokacin sarki Ado miƙa hannu yake fadawa kuma sun sani dole hakuri suke yi amma sarkin Kano ko shugaban ƙasa ne ya zo baya ba shi hannu a fada sai sun fito waje suke gaisawa amma Malam Abubakar Gumi ne kadai in ya shiga fadar Kano kai tsaye ta yake assalamu alaikum fadawa su ce an gaishe ka shugaban yan izala kuma ya miƙa wa sarki hannu har ya mutu haka yake saboda shi malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama abokin karatun sarkin Kano Ado ne classmate ɗinsa ne da haka shi tun bai zama sarki ba suke keke da keke to kai kuwa fa kai kaga ba haka bane ba to da haka ya kamata mu fahimci irin wannan shi mai mulki dole ne a girmama shi ko ma wani irin yanayi yake ciki ko kai waye kuma kai annabi Musa da dan uwansa Haruna sun fika Fir'auna kuma ya fi kowane sarki zalunci da kafirci a duniya amma Allah ya ce wa qula lahu qawlan layyinan ku mutunta shi ku girmama shi in ka ce zaka ja da mai mulki zaka sha wahala mulki wata dama ce ta Allah yake arawa ga bayansa in ya ara musu ka sallama musu kar ka ja in ja da su Allah ya sa mu gane na'am sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam da Allah ina bin muna bin limamin musalla ne to sai ya zo rukui ya kallan jinkirta wai yana jin takalmin wasu na zuwa to ko sai zama sa'aya daga matabi'a kullum sai ya jira wani jiran wasu sun zo ka yi tashi ya tashi rukui shin malam wannan ya halatta jin kai kullum annabi yana yi a wani lokaci musamman a sallar azhar da sallar asuba in annabi ya yi ruku'u yakan dade bai dago ba sabai suka ce saboda masu tahowa dan su zo su riski sallah domin da zarar liman ya dago daga ruku'u to ko ka riski sauran ayyukan da suka biyo bayan ruku'u baka riski wannan raka'a ba in raka'a karshe ce kuma shikenan baka riski sallah ba to annabi yana yin wannan amma a hayanan a wasu lokuta duk abin da aka ce a hadisi a hayanan wani lokaci to ba daidai bane shi kuma liman ya rinka yi kullum yanzu kaga kunutu da ake yi a sallar wuturi a dare da yawa daga cikin limamai yanzu suna ta jan mutane sallolin dare kuma kullum sai sun yi kunutu shi kuma kunutu ba kullum annabi yake ba a hayanan yake yin sa da ka gogewa a sunna in an ce wani lokaci ake to kai ma ka rinka yi wani lokaci kar ka mai da shi kullum in kai haka ya nuna baka goge ba a sunna an gane ko da ka kunutu a wuturi a hayanan ne ba kulle yaumin ba har ma wasu zaka ga sai an zo kunutun suke kuka duk an gama karatun qur'ani ba su kuka ba amma a kunutu suna kuka wannan ba burgewa bace ba addini bane baka fahimci addini ba qur'ani ne Allah yake idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujadan wa bukiya in an karanta musu aya suke kuka amma ba addu'a annaba suke kuka ba a tilawa qur'ani suke kuka in da gaske ne za ka yi kuka tattali kukan kan ana karatun qur'ani ka yi shi in ka zo addu'a ka yi ta sai Allah ya amsa amma an bar jaki an dawo ana dukan taiki wannan ya nuna ba a fahimci karatun ba Allah ya sa mu fahimta na'am kamar ya kama kalla. mutum ne ke sallar nafila sai in ya gama da ya sai sallar wasu ce a sai ya kara yin salatan annabi wasu ce ba sai ya kara salatan annabi ba dan yi ne zaman tahiya na nafila eh. sai ya zalata annabi wasu cewa sai ya kawo ake zalla duk tahiya inda ta zo a hadisi da salatin annabi ta zo ba inda aka samo wata tahiya babu salatin annabi Allah ya ji kan Imam Malik da rahama shi ya ce a tahiya mutum zai iya tsayawa a abduhu wa rasuluhu ba sai ya karasa salati ba akwai mazhabar shafiya da suka ce a tahiyar karshe salati ya zama wajibi mazhabar ahnab na Imamu Ahmad dan Hanbali su suka ce duk tahiya akwai salati kuma wannan shine daidai da aka ba zancen tahiya zuwa bakin salihina wannan ta bokaye ce ba wata tahiya zuwa bakin salihina duk tahiya zuwa salatin annabi ake yin ta bal ma bayan salati akwai addu'o'i da annabi ya ce a rinka yi neman tsari daga abubuwa guda hudu wanda imam al-auza'i ya ce duk wanda bai yi ba ma ya sake sallah shi auza'i duk lokacin da ɗansa ya sallah ya tahiya bayan salatin annabi ma sai yayi allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal in ɗansa ya gama sallah sai ya tambaye shi ka roki waɗannan abubuwan ya ce a sai ce sake sallah ma duka da aka dai ya ƴan uwa tahiya hada take da salatin annabi babu bambanci salati a tahiyar karshe ko tahiyar farko sawa'an tahiyar ta nafila ko ta farilla duk ɗaya ne ba bambanci Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala kan gobe kana sai nake ƙara masa dota magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, muna ƙara godiya ga Allah su ta'ala da ya kawo wannan lokaci mai albarka yau talata ashirin da biyar ga watan ramadan hijira ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari mutane da wanda ya yi daidai da ashirin ya yi da ashirin da ga watan shida da biya shekara dubu da sha bakwai ga mu a wannan masallaci na kwangila inda kuma yau ne insha Allah za a zo wannan karatu mai albarka da ake yin tafsirin Qur'ani sai kuma idan Allah ya kuma mutu da yawancin rayuwar shekara mai zuwa wanda idan ana tafiya mu ma tare da Dr. Lawal Abubakar Shaibu da Kano tun tafsirin Qur'ani na wa'annan kwanuka da muka yi ta da an ramanta da man Shiga kuma yau ashirin da biyar ga wata muka yi alƙawarin za a rufe maganin kwanan gobe da safe kama hanya zuwa garinsa kano domin shirye-shirye da masallata da iyalansa muna fatan yan za a saurara tare su lokaci wani da muka gaishe ko mun gaishe wasu za a fara shirye-shiryen ƙarin kaɗin zai kawo shi insha Allah na fata Allah shi muna albarka ga baki daya abin da ya kasance mu Allah ta masa albarka alamu suna kuma kafin tare da alama mai wannan jawal haka ya yi bayanin cewa sun kwangila ga baki da da kayan tafi tun daga tafsirin malam da ziyarar da ya je da katun mata da inda ya kai ziyarar duka da hudobin juma'a duka Allah ya sa ya kammala su suna nan a kaset guda shida katun dare ma da aka yi duk ya gama bakin su gaba daya idan ana bukatar su ana iya nemi masu kaset insha Allah kuma yana mun a nema Allah shi ne jagora gaba daya Allah